Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin muka sake dawowa tare da sauran abokan aiki cikin shirin na hantsi na yau Alhamis tara ga watan Nuwamba shekarar 2023. a cikin shirin na wannan lokacin za ku je da hukumar raya abuja babban birnin tarayyar najeriya ke ci gaba da liƙa kamarori a manyan titunan birnin domin rage yawaitar afkuwa haɗura da kuma irin abin nan da akan ce shuka akan idan makwarwa ga masu aikata laifuka a birnin muna kuma tafi da hira da dr mi aminu masani a harkar tattalin arziki da kasuwanci da ke jami'ar ahmadu bello a zaria jihar kaduna a najeriya waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin muna kuma tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda suleiman mummuna barma zai gabatar za kuma a ji sharhin jaridun ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya rundunar sojin isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin gaza kuma dubin da bata falastinawa ne ke tserewa zuwa kudancin gaza domin neman tsira mun ga mutanen gaza dubu hamsin sun tashi daga arewacin zirin gaza zuwa kudu suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa hamas ta rasa iko a arewacin kasar injiriya admiral daniel hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin hamas ta rasa iko kuma tana ci gaba da rasa iko a arewa a ranar lahadin da ta gabata ne isra'ila ta fara buɗe hanyar ficewa daga kan babbar hanyar da ta haɗa arewaci da kudancin gaza ta kasance a buɗe tsawon sa'o'i hudu a kowace rana don baiwa farar hula izinin su bar cibiyar faɗan hukumar ta idf ta faɗi jiya laraba cewa ta tsawaita hanyar zuwa ƙarin sa'a ɗaya saboda mutane da yawa suna amfani da ita a ɗaya bangaren kuma jiya laraba hukumar tarayyar turai ta ba da shawarar cewa ƙasashe mambobin ƙungiyar su buɗe tattaunawa da ƙasar ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul ƙungiyar tarayyar turai ta saka ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar a bara watanni hudu bayan da rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ukraine ana sa ran shugabannin ƙungiyar eu za su yanke shawara yayin wani taron a tsakiyar watan disamba. ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar turan babban jami'in harkokin waje na kungiyar eu joseph borrell ya faɗi jiya laraba cewa ukraine tana cikin dangin turai hukumar ta ce ya kamata a kaddamar da tattaunawar zama mambobi da zarar ukraine ta warware su batutuwan da suka rage dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da aiwatar da dokar shiga tsakani da ta dace da ka'idojin eu da kuma ƙarfafa matakan kare tsirarin ƙasa. kusan wata guda kenan da hukumomin najeriya suka tsare ɗan jarida saint mianfamo onisha a ranar goma ga watan oktoba matthew Frekibuna ya shirya fita waje tare da abokinsa mianfamo lokacin da ya ji labarin za a kama shi Frekibuna ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokinsa a jihar bayelsa da ke kudancin najeriya inda suka tilasta masa da bindiga ya kira miyanfamo jami'an sun tsare miyan famu ne da daddare kafin su fitar da shi daga garinsu zuwa abuja inda suka tuhume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma bata masa suna miyan famu shine wanda ya kafa gidan talabijin na naija live tv Kubuna ya ce tun wancan lokacin bai yi magana da abokinsa ba hukumomi sun ce dan jarida a watan satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na ƙarya da ba a tabbatar da shi ba a shafin facebook inda ya zargi jami'an shirin pap da lakaɗa wani mai cin gaji shirin duka lahira an jima kaɗan sarfili zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga abuja babban birnin tarayyar najeriya inda hukumar raya birnin na abuja ke ci gaba da liƙa kyamarori a manyan titunan birnin domin rage yawaitar afkuwa haɗura da kuma yin maganin masu aikata laifuka a birnin Daga Abuja ga wakilin sashen Hausa rika ya basha da cikakken rahoto. Matakin na da sa kyamarori akan manyan titunan birnin tarayya Abuja abu ne da ya daɗe ana tafka muhawara a kai idan za a iya tunawa a shekarar ta 2019 'yan majalisar wakilan Najeriya sun kalubalanci ministar kuɗi na wancan lokacin Aisha ahmed game da kuɗin da aka ware wajen dasa kyamarorin a birnin tarayya da ya kai haddalin Amurka miliyan da sittin. kuma ba a aiwatar da aikin yadda ya dace ba sai dai a 'yan kwanakin nan mazauna birnin abuja sun shaida yadda wannan aiki na dasa kyamarori a manyan titunan birnin musamman ma wuraren da danjan ke ba da hannu aikin ke ci gaba wannan mataki dai wasu na ganin abu ne mai kyau ganin cewa karya dokokin tuki da kuma ganganci a najeriya wani abin ado ne ga wasu kazalika wasu na ganin yawaitar munanan laifuka na daɗa karuwa a birnin wanda ana ganin dasa kyamarorin zai taimaka wajen daƙile ire-iren waɗannan muggan laifuka a hirarsa da muryar amurka ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar kula da ingancin takardun ababen hawa da kuma yanayin tuki ta vio wanda ke jagorantar sashen kula da na'urori da kyamarori da aka dasa muhammad awal ya shaida cewa eh akwai kyamarori da yawa da ita hukumar raya birnin tarayya abuja ta nan na su kuma an ɗauki kamfaninnika daban-daban sun yi suna matakin da ake kira proof of concept wato ana ci gaba da gwaje-gwaje inda abin ya shafi su waɗannan na'urorin da za a sa su a hanyoyi to banda na'ura kuma akwai rumbun tara bayanai na su masu motoci da kuma shi application ɗin da yake ana zai iya tura ma da sakonni da tikiti to yanzu dai wannan matakin da ake yanzu shine ake kira na quality assurance wato gwaje-gwaje a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna aiki 'Yan Najeriya dai na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da waɗannan kyamarori da ake dasawa, inda wasu na ganin wannan mataki abu ne na ci gaba, wasu kuma na ganin wannan ba shi ne bukatar 'yan ƙasar ba a daidai wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada. Wannan abin yana da kyau, don da za a bi shawara nama yana da kyau a sa shi a kan in ka zo renew din paper ka yi bitin traffic light ka zo da new paper a sa ma cajin shi a ciki saboda idan ba wannan aka yi ba to zai yi wahala a yi kansa din wannan ya yi maganin wannan abu don majority mutane da ki ga mutum ya zo kan traffic ga waya a hannun shi ko ga yara a gaban shi ko kuma tunanin shi ya yi nisa ko kuma da gangan zai zo ya gitta ma ya ga light ya tsaye da shi amma zai sauri ya shiga mutane da dama ba su kyautata tukinsu da ma'amala da hanyar da suke tuka motocinsu. Aiki ga mutum yana tukin mota yana bitin traffic ai sai mahaukaci yake wannan amma yanzu gwaji kawai da aka fara mutane da dama suna tsoron wannan abun kana nan zaka jo suna kira daga lagos daga ina ne an ce abuja yanzu akwai kyamara tana daukan hoton ka idan kai bitin traffic so an samu da'a a wajen kiyaye waɗannan abubuwan sosai hadari ma ya ragu in sha. a gaskiya a wannan dai lokaci da ake dai fuskanta kuma ake tafiya to ni a tunani na a matsayina na dan najeriya ina tunani sai in mutum ya ci ya koshi ne zai iya bin doka idan mutum bai ci ya koshi ba ba zai iya bin doka ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan kyamarori da su taimaka wajen takaitar haɗururruka da kuma tukin na ga dama rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya An gaida ya basha yanzu kuma ga sarfili ya dawo da kashe na biyu na labaran duniya. 'Yan jami'ar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin dangin shugaba Joe Biden. Wannan shine matakin da ya fi daukar hankali ya zuwa yanzu a bincike yi tsige shugaban da 'yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi wanda ke gwada karfin ikon sa ido na majalisa. Matakin da shugaban kwamitin sa ido na majalisar wakilai James Koma ya dauka. na neman sammacin ɗan shugaban jam'iyyar democrat hunter da ɗan uwansa james na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar republican ke neman samun galaba a binciken da suke yi na kusan shekara guda an aika sammaci ne a ranar laraba da yamma ya zuwa yanzu 'yan jam'iyyar republican sun kasa bankaɗo wasu shaidun da ke da hannu kai tsaye da shugaban kasar kan duk wani laifi fadar white house da lauyoyin dangin biden sun yi watsi da binciken a matsayin wata dabarar siyasa da ke da nufin cutar da biden kotun kolin jihar minnesota ta ki hana tsohon shugaban kasar amurka donald trump shiga zaben fidda gwani na jihar a ƙarƙashin dokar ta zaune tsaye da ba kasfai ake amfani da ita ba a kundin tsarin mulkin amurka a ranar laraba ne kotun ta yi watsi da karar da aka shigar a gabanta sakamakon tanadin da aka yi a zamanin yakin basasa wanda ya nemi a hana trump sake tsayawa takarar fadar white house a halin yanzu shi ne ya mai zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar adawa kotun ta ce hukuncin da ta yanke hukuncin ya shafi zaben fidda gwani na jihar ne kawai kuma ya bar kofa a buɗe ta iyo masu shigar da karan za su iya sake yin ƙoƙarin hana trump shiga babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Daga ƙarshe ƙungiyar 'yan wasan kwaikwayo ta sag aftra ta cimma wata matsaya da ta shirya tsabdan warware yajin aiki na biyu wanda ya girgiza masana'antar nishaɗi a yayin da ma'aikata ke neman ƙarin albashi a zamanin talabijin, in ji ƙungiyar a ranar Laraba. yajin aikin na kwanaki 118 ya kawo ƙarshe a hukumance daga yau alhamis in ji ƙungiyar a cikin wata sanarwa Hukumar gudanar ta kungiyar za ta yi nazari akan yarjejeniyar a ranar Juma'a, kuma kungiyar ta ce za ta fitar da ƙarin bayani bayan taro. Mambobin kungiyar sag aftra sun tsunduma yajin aiki a tsakiyar watan Yuli, suna neman ƙarin mafi karancin albashi, wani kaso na kuɗaɗen shiga na sabis da kariya daga ayyukansu na baya kafin a maye gurbinsu da sabon fasaha mai zurfin tunani ta AI. Kungiyar ta ce masu sasantawa sun cimma yarjejeniya ta farko kan sabuwar kwangila tare da kamfanonin Alliance Motion Picture da kungiyar masu haɗa shirin talabijin na AMPTP waɗanda ke wakiltar sauran kamfanonin watsa shirye-shirye. A gaida hasar Fila Hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla duba da yadda bayanai ke nuna yadda da dama daga 'yan najeriya ke ci gaba da ɗanɗana kudar su game da tsadar rayuwa da yadda rayuwar baki ɗaya ta yi kunci ne ya sa abokin aiki mu muhammad hafiz baballe ya tattauna da masani a harkar kasuwanci da tattalin arziki dr mi aminu na jami'ar ahmadu bello da ke jihar kaduna a najeriya inda ya fara da tambayar shi dalilan da ke haddasa tsadar rayuwa da ta'addabi 'yan kasar. to eh, maganar gaskiya ah, tsadar rayuwa da tashin rashin kayayyaki a halin da muke ciki yanzu a duniya ba abu ba ne wanda zaka ce na Najeriya kaɗai. Abu ne wanda ya shafi kusan ɓangarori da yawa na duniya. Kama daga nahiyar Turai, Asiya, Amurka, ballantana ma kuma Afirka. So tsadar rayuwa maganar gaskiya halin da muke ciki yanzu a duniya kusan wato ruwan dare ne ga duniya ya shafi kusan kowane bangare na duniya duk da dai da cewa wani bangaren ya fi wani bangaren kamar mu a nan najeriya dalilai da yawa sun sa an samu tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki idan ka kalla wasu daga cikin dalilan wanda dalilai ne na dole babu yadda za a yi dole sai sun faru kamar cire tallafin mai cire tallafin mai ya janyo tashin farashin kayayyaki saboda mu hanyar da ake bi a najeriya ta sarrafa ko kuma sana'anta kayayyaki yana da alaƙa da mai ɗin. saboda ai kaga da yawancin kamfanonuwa wasu duk da cewa wasu su suna amfani da diesel ne amma za ka ga duk lokacin da aka ƙara kuɗin fetur to su ma suna ƙara kuɗin kayayyakin su sannan shi kansa jigilar kayayyakin duk da dai gashi duk mun sani ana yi ne da motocin da suke amfani da diesel kamar yadda na faɗa to amma tashin farashin fetur ɗin kuma za ga yana koyaushe yana sa shi kuma kayayyakin su tashi kuɗin sufurin ya tashi saboda haka sai ya shafi duka kasuwancin gaba ɗaya sannan wani abu kuma da yake da alaƙa da tashin farashin kayayyaki a Najeriya da kuma tsadar rayuwa shine tashin dala. Dalar nan ta yi ta tashi abubuwa da yawa sun faru musamman a gwamnatin da ta gabata kamar yadda ka sani shi kansa yanzu tsohon gwamnan babban bankin ma hukuma ta kama shi to abubuwa da yawa sun faru wanda wayannan abubuwan daman makomarsu kenan abin da zai zo faru kenan duk wanda yake bibiya al'amura kuma yake da ilimin fahimtar tattalin arziki to zai fahimci cewa lalle wayannan abubuwan da aka taba da aka yi ta yi a baya na rashin kirki na kwashe dala you know da kin yin wani doka takamaimai akan harkar fitar da kudaden waje da sauransu dole zai zo ya haifar wa najeriya damar ido kuma gashi halin da ake tunanin zai faru aka yi ta faɗa zai faru kuma ba su shiga su ba gashi kuma shine ya faru a najeriya to dakta kai magana ba wai ya najeriya ne ake fama da hahawar farashi da tsadar rayuwa ba To amma ka gamsu da irin matakan da hukumomin Najeriya suke ɗauka don kawo ko kuma daidaita farashi? maganar gaskiya gwamnati fa tana yin duk abin da ya kamata ta yi. Eh, misali, ai ga 'yan kwanakin nan ba da gwamnati ta je a Praxim Bank eh, wanda kwata ɗansa take a Egypt, Misra kenan, a Cairo. Eh, ta karɓo aron kuɗi daga wannan banki. Wannan banki ba wai na Egypt ba ne, banki ne na Najeriya na Egypt da sauran ƙasashen Afirka. African Export Import Bank. banki ne dama da aka gina shi saboda fitar da shigo da kayayyaki a kasashen afirka wanda suke karkashin wato bankin da ya kira african development bank ta je ta aro kuɗi kusan naira a dala amin biliyan uku ta sa wannan dalar a cikin tattalin arzikin najeriya amfanin wannan shine karya dala da take najeriya ta inda farashi kayayyaki za su sauka kuma sannan ya karya farashin dalar kai tsaye kamar yadda na faɗa farashin kayayyaki za su sauka kuma tsadar rayuwar za ta ragu tunda ai mu ka ga ana shigo da kayayyaki ne da yawa banda yan kaɗan da ake sana'anta a Najeriya da yawa da kasashen waje kuma da dillar ɗin ake amfani. To amma dakta kana ganin cewa ɗaukan wannan mataki kawai shi kaɗai zai iya daidaita farashin kayayyaki a Najeriya? Eh to ai da yake wato abubuwan ne ah, a hankali a hankali ake yi amma dai wannan lalle lalle lalle zai taimaka matuka. Muhammad Hafiz Baballe kenan a tattaunawar shi da Dr. MI Aminu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Yanzu kuma ga Suleiman mummuni Barma da shiri na gaba. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. kasa. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To yau muke ban kwana da hajiya Aisha Ergata mawaƙiya kuma mai dizayin da ke a garin tema na ƙasar Ghana. labarin rayuwar bakuwar shirin wani abu ne da ke cike da tarin darasa ga al'umma a bisa la'akari da yadda hatsarin mota ya rabata da hannu guda abin da ke nufin a rayuwa komai na iya faruwa kamar yadda 'yan magana ke cewa matsawar ba a mutu ba halitta ba ta kare ba ga karashen hirarsu da wakilin sashen hausa a accra idris abdullahi bako yanzu wannan larura da kike da shi bai ka miki wani tarnaki a cikin sana'anki da kike yi duka da na wakan da na kuma design design da kike da sauransu Allahu akbar game da mu'amala ta da jama'a gaskiya sai godiya duk inda na je tausayawa kyautatawa hannu da kafa musulman da kirista kowa da kowa babu laifi ana tausaya mun kwarai kuma ana karfafa mun gwiwa kalubale ɗaya ne dai a game da wannan sana'o'i nawa ina da burin abin da Allah ya bani na sani na hikima da aiki ni ma in koyar musamman ga 'yan uwana masu larura ta na ƙasa domin a guje ma sana'ar bara don babu ci kuma ba farin ciki domin in za ka nemi na kanka kana da ƙarfin gwiwa fiye da yadda za ka nema a gurin waninka so wannan abu yana kalubale na kenan ina so in samu masana'anta ta kaina ko da karamin shago ko ne wanda zan ke neman 'yan uwana mabukata da kuma mata domin su amfana da irin ayyuka na in koyar da su insha Allah zai rage wa wasu da yawa matsalolin roƙe-roƙe da kuma yawo na barace-barace kin gwada ta wani bangare ba ki samu nasarar yin haka ba ko dai ba ki taba gwadawa ba gaskiya na dan gwaggwada sai dai da yake ina da nauyin baki eh. <laughs> ban taba fitowa na ce a taimaka mun ga wani bukata tawa ba sau ina ta roƙon Allah ta'ala cikin aikin da nake yi Allah ya sa albarka har in samu yadda zan yi in taimaka din so kuma ka sanya rayuwar duka komai ya sake so in na samu abin da Allah ya kawo yakan tafi cikin bukatuna da 'yan uwana so wannan ne sa har yanzu ban cimma burina ba inda suke neman ki musu aiki da sauransu ta yaya suke samun ki kike ma'amala da su suna neman ki musu aiki ta hanyar group whatsapp da kuma kira haka akan waya so da yake nambobi na suna ta trending cikin waƙoƙi na akwai kamar yadda zaka ga lalle lalle da sauran ayyuka na akwai nambobi na a kai so akan kira ni ta wannan hanyar sai in shirya in je in yi aikin da dawo in kuma da yiwuwar mai bukatar aikin ya zo gida inda nake sai ya zo domin ba ni da gurin sana'a gaskiya ba ofis ba kuma shago zan yi godiya ta musamman ga dukkan ma'aikatan wannan murya mai albarka masu taimaka mana don samun ci gaba da kuma karfafa mana gwiwa kan jajircewa idan kika ga masu fama da na kasa akan titi suna bara ya kike ji ina jin takaici kwarai da gaske wani lokacin ma idan zan ba da na nawa taimakon sai na kan ce ni ma Allah ya jarabce ni kamar ka amma kuma Allah ya taimake ni da za ka bi ra'ayina ka kuma yi koyi da abin da nake za fa ka samu mafita wasu za ka ga sun ce to ta wace hanya mu iya challenging number muka fara kira a gaskiya ke Allah ya bai wanda ya baki daban ce da sauransu aini kaza so wasu kuma za su ce za su yi din amma saboda rashin gurin aikin da ba ni da to hmm. wannan kuma yakan sa abin bai yiwu ba baya ga waɗannan kuma ko buri kuma naki kwarai da gaske ina da burin buɗe makaranta domin koyar da harshen larabci da alkur'ani mai girma da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu daga cikin abubuwa muhimmai na rayuwa musamman ga matan aure domin kawo fahimtar juna a tsakanin ma'aurata da kuma abu abokan zama in za a yi biki kuma za a iya gayyata na domin in wake amarya da ango da iyayenmu kuma nishadantar da filin wasa saboda ina da nima ta kungiyar karama wadda nake rainanta a yanzu haka babu shakka muna kokari wajen nishadantar da wajen biki ko taro na sarakai ko na manya ko dai na aure ana gayyata na lokaci zuwa lokaci. masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin hajiya aisha ergata mawaƙiyar hausa kuma mai sana'ar gyaran jikin mata da wakilin muryar amurka idris abdullah bako ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. sauraro kafin mu ci gaba gaba buɗin kunnuwa tare da Hussaini Asmarawi. Allah yanzu sai sharhin jaridan kasar Ghana tare da Ridwan Abbas. jaridar ganiyar times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine wannan labarin na kubare mu gina wato tattalin arziki na tekunanmu mataimakin shugaban kasa ne ya ɗaukaka wannan kiran jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa alhaji murakta mahamudu bawumiya ya jaddada buƙatar shari'a na yau wato bar tarihi na wato yunkurawa da ɗorewa wurin samar da tattalin arziki a fuskan amfani da ruwayenmu game da abin da ya ce ne ci gaba da ainihin ɗorewar tattalin arziki na amfani da ruwaye ko kuma mu, ba kawai tattalin arziki mai muhimmanci ne ba amma kuma yana da dunkule da wani muhimman abu na mutunci mu ne ke da iko ko kuma karfin tattalin noman da aka damƙa mana tare da abubuwan da ke kunshi a ciki waɗansu ƙasashe kamar amurka sun yi nasara wurin yin amfani da tattalin arziki na ruwayensu na yi imani ghana na da kyakkyawan makoma kuma za ta kai wannan wuri ta yin aiki tukuru muhammad ya yi alkawarin sake farfado da tattalin arzikin ghana daga faɗuwar da take yi jaridar daily graphic ta ruwaito ruwaito wannan labarin jaridar ta ce dan takarar babban jam'iyyar adawa wato national democratic congress kuma tsohon shugaban kasa john dramani muhammad ya ce zai sake farfado da tattalin arzikin kasar daga irin faduwar da take ci gaba da yi ya ce tsarurruka marasu she da an rinka yi waɗansu kirari ko kuma dai take iri-iri ƙarƙashin gwamnatin new patriotic party na shugaba akufa ado ya kai gane ya ba baro inda ya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali wadda ke bukatar na tsarurruka na gaske domin sake farfadowa da daidaita tattalin arzikin kasar ya kamata kawo ƙarshen wannan faduwa yadda ɗiyan gana da ainihin ma'aikatar kasar da ke aiki tukuru da su numfashin samun waraka ko kuma fita daga kangin da ake ciki sai kuma jaridar da herald wacce ta ruwaito wannan labarin shugaba akufa ado ya yi wa bamuya alkawarin nasara jaridar ta ce shugaba nana akufa ado ya yi wa bamuya alkawarin nasara ya ce kasar ghana ba za ta iya yadda ta sake komawa hannun john mahamman ba shugaba kufa ado ne ke faɗan wannan a yayin da ya nuna cewa zai yi duk abin da zai iya yi da ƙarfinsa don tabbatar da cewa dr mahmud mahmud bawumiya ya lashe babban zaɓen shekara ta 2024 ya ce kasar ghana ba za ta yarda da sake wani jam'iyyar national democratic congress ndc ba musamman karkashin shugabancin john dramani mahamman shugaba Akufo ya faɗi haka ne lokacin da yake taya dr mahmud bawumiya murnan nasarar da ya yi a zaɓen fidda gwani na wanda zai takarar shugaban ƙasa wa jam'iyyar new patriotic party ya jinjina wa mambobin jam'iyyar na npp da yadda sun ka da'a dangane da yadda aka gudanar da da zaben na ranar Asabar 4 ga watan Nuwamba. Da haka muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas Sajan kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Masu sauraro da haka kuma muka zo ga shiri na karshe wato labarai a takaice. rundunar sojin isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin gaza kuma dubin da bata falastinawa ne ke tserewa zuwa kudancin gaza domin neman tsira mun ga mutanen gaza dubu hamsin sun tashi daga arewacin zirin gaza zuwa kudu suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa hamas ta rasa iko a arewacin kasar injiriya admiral daniel hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin a ɗaya bangaren kuma jiya laraba hukumar tarayyar turai ta ba da shawarar cewa ƙasashen bubun ƙungiyar su bude tattaunawa da ƙasar Ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul. Ƙungiyar tarayyar Turai ta saka Ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar a bara, watanni hudu bayan da Rasha ta ƙaddama da cikakkiyar mamayar Ukraine. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar EU za su yanke shawara yayin wani taron a tsakiyar watan Disamba, ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar Turan. kusan wata guda kenan da hukumomin najeriya suka tsare dan jarida saint mianfamo onisha a ranar goma ga watan oktoba matthew frekebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa mianfamo lokacin da ya ji labarin za a kama shi frekebuna ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokinsa a jihar bayelsa da ke kudancin najeriya inda suka tilasta masa da bindiga ya kira mianfamo jami'an sun tsare miyan famu ne da daddare kafin su fitar da shi daga su zuwa abuja inda suka tuhume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma bata masa suna miyan famu shine wanda ya kafa gidan talabijin na naija live tv Kubuna ya ce tun wancan lokacin bai yi magana da abokinsa ba hukumomi sun ce dan jarida a watan satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na karya da ba a tabbatar da shi ba a shafin facebook inda ya zargi jami'an shirin pap da lakaɗa wani mai cin gaje shirin duka lahira to masu sauraro baki ɗaya anan muka zo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin salfila hashin da ya taya ni gabatar da shirin da salaman abu da ya ba da umarni sai injiniyan namu na yanzu a washe ce ke muku fatan alheri daga nan washington dc a yi lafiya